Sai ka aure ni dole, littafi na tamanin da hudu. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da halin sa sabban su da mana suka bi ta farki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ranar tashi alkiyama. Littafin sai ka aure ni dole zamu dan koma baya kaɗan saboda na manta inda muka dakata sai ku gafarce ni. Wanda ya samu rubutu daga Aisha Eba Gudo wanda Abubakar Sadiq namiji nake karanta muku shi a karkashin ɗaukar nauyin wata bayar Allah mai suna Maryam Muktar Saudiya. har ya ɗaga mata kai ya ga ta zaro ido waje sai kuma ya shiga girgiza mata kai alaman a'a ya kamo hannuwanta fisge hannunta ta yi ƙasan Allah yau wannan yar iskan yarinyar za ta bar min gidana babu inda za ni nan gidan mijina ne idan ma kin ji ba ki iya zama tare da ni sai dai ki bar min gidan ni kike kayawa haka an gaya miki me zaki na ce me zaki iskancin ya miki ya tsaya iyakansa shi da kika maida shi abin kwatance amma ba da sa'ad ba ke kanki ma kin san banda ma Allah ya kawo sauyin lamari ke kin yi kankantar da zaki dube ni ki gaya min ranki banda ma alaƙaƙai me ma zai yi da ke cikin zafin rai zai ta yi magana suwa ta ce da ubanki nake banza kawai sha da bata ma iya kishi da jikinta ba sai dai da mallaka karki saki karki sake ki kamin rainin hankali ko yanzu ma zan iya canzawa zuwa wancan sa din da kika sani idan ma kika sake magana na a nan zan yi miki jina jina tsohuwar kilaki kawai ke idan ma ba yan uwantaka ba da ma haɗin asiri mai ma yake zai yi da mace ma kamar ki an dai yi asarar kuɗin tara da asarar haihuwa stupid kawai ni dai ni da ke mu ne a cikin gidan nan shege kafasa ta juya za ta bar gurin ma saurare a wurin ne muka dakata insha Allah yanzu mun ɗauka har mu kammala labarin ba tare da tsayawa ba in Allah ya sa yarda Zai na jin sa ta gama gaggaya mata magana kuma za ta tafi ta batta ta miƙe ta ce, don kutumar ubanki, kina zaune gidan da mijina ma ya gina da sunana kike gaya min maganganun banza? Su ta dawo har inda mata ke ta ce an gaya miki. Ai kutumar ubanki ke da gidan, da aka gina don ke ɗin ko? Kin ci kutumar ubanki. Zai ta yi kusa-kusa tana son ta mari sad amma tsoro ya hana ta. Har ɗin ta juya ta kasa marinta. Tana juyawa ta saka ƙarfin hali za ta ture ta. da duka hannuwanta. Gashi ita Swat din ta riga da mata juya baya da sauri-sauri ake fisgota cikin sai jikinsa ya rungumo ta. Please my heart. Please my, ki haƙuri don Allah ki batta zan mata azaba mai raɗaɗi. Shi yayi hakan ne ma don ya san sa dai ba ita kaɗai bace zice dai har a lokacin ma bata san masa na ɗauke ma da sa ba. Ita dai sa'ad bata san wainar ma da suke toyawa ba, maganar 'yake ce ta sanya ta tsayawa ta kasa ma juyowa. Wani irin haushin zi take ji saboda abubuwan da yake faruwa. Musamman ma yadda 'yake ke furta mata magana a kanta. Juyowa ta yi cikin sauri-sauri ta isa inda suke ta fisge zi daga jikinsa ta tsaya a gabansa tana wuce tare da cewa ki je ki kwance asiri da kika masa mu zo ba kishi ni da ke ki gani. za ki sha hannunsa? Take ƙwaƙwalwar zai ta shiga caji na neman mafita don dole ta san abun yi kafin wannan tsinanniyar yarinya ta nemi karya mata ayyuka da ita kaɗai ta san ma bakar wahala da ta sha kafin nan ta samu cimma biyan bukata gashi tun ma ba a kai ga cimma burinta ba abubuwa na neman taɓarɓarewa a rayuwarta a matukar fusace zai ta ce don kutumar ubanki kika sake cewa ma na yi wa my life wani abu ba sai gidan nan ya yi miki zafi da ba ma ki taɓa tsammani ba a rayuwarki. Hatta ita wacce ma kike taƙama da ita ba za ta iya sawa ba za ta iya sawa a baki farin ciki ba. Shegiya tsinanniya 'yar gaba da fatiya. Kowa ma ya san uwarki a yawon ta zubar ta samu ci. Kutumar ubanki dai. Wannan da aka kashe a gurin yawon hawan dare ba? so ta katse ta hanyar faɗa mata da haka tana huci. Da ta ji zafin zagin da zai ɗin ta yi mata sosai, abun ya taɓa mata zuciya. Sai dai fa bai kai wanda ma ta yi wa ba, don ma bata ma dan nata zagin yayi yi mugu mugun taɓa zuciyar Jim. Inda take jikin zidin ya yi mugu mugun mutuwa ta shiga kirma tana kallon sa a firgice. Gabanta na wani irin harbawa ta shiga mamakin yadda aka yi sa ta samu wannan tsohon labari. Wani irin kallo take wasa ɗin har ma san da mata ga ta kamo hannun Eke ta kai shi kan kujera three sita ta zaunar da shi sannan ta sake dawowa ta tsaya gabanta. Tana karewa zidin kallon tsaf. Okay, Kina mamakin yadda aka yi ma na san abin da wancan tsohon ya aikata a rayuwarsa kafin ma ya mutu ko gurin hawan dare. Na gode wa Allah da har yau babu ma wanda ma zai kawo aibun mahaifina baya ga kaddarar samuwa ta da ya yi a rayuwarsa. Mahaifinki kuwa mashayin giya ne kowa ya sani idan ma ya sha sai dai an tsamo shi a cikin kwata. Mahaifinki ɗan fashi da makami ne wanda bai san babu wanda bai san marigayi Alhaji su yi Suyiɗi ɗan fashi da makami bane a cikin agege sannan kuma mashayin giya ne mahaifina fa. mahaifina fa ki je ki tambayi full history ɗinsa ki zo ki bada labari mahaifina ƙarya kike yarinya ki ce ga aibunsa bayan samuwa ta da yi har ki yi ma abun faɗa ne da zaki ma tsaya a gabana zaki tsaya kina zagin mutane a zuwan ma ke baki da abun zagi ko a tunaninki wa wuya kawai wallahi kin dai yi asarar rayuwa a je a yi ta roƙar wa tsoho fari a gurin Allah tana gama faɗar haka ta juya za ta koma gurin da yake ke zaune ya dawo tamkar mutum mutumi yana kallon su gaba ɗaya ya rasa ma mai zaifin su sautin muryar zai ce ta doki cikin kunnen sa inda take cewa don ubanki ni zaki tsaya kina gaya wa maganganu sarran ki tsinanniya bora mara asali wani irin juyowa saɗin ta yi ta dawo har gabanta ta tsaya tana hake wanda ya sa zai ɗin yin baya baya kaɗan ta na wani irin mahaukacin bugu wani irin kallon ƙasƙanci da wulaƙanci saɗin ki aika mata da shi sai da ta gama kallon ta sama da ƙasa a wulaƙance kana ta ce idan ma kika sake furta wata kalma a nan zaki sha mamaki na zagi da maganganu kuma anyi, an gaya miki yan rainin wayo ki je ki duk uwar da zaki kalmar bora kuma aike ce bora a cikin gidan nan dan ke ce aka ake wa soyayyar baɗini, ni kuma ake wa soyayyar zahiri. Just stop what you are doing on him and see what is going to happen. Wallahi sai kin zama tarihi a cikin gidan nan mara imani kawai mai raba tsakanin masoya insha Allah sai kin ga ƙarshen ki mutuwar wulakanci zaki da yardan Allah. A fusace zai ta juya ta yi cikin ɗakinta tana wuce zariya ta shiga a ɗakin ta kai goro ta kai mari tana tunanin yadda za ta yi da sa ki kashe ta kawai ki huta zuciyarta ta bata wannan shawara no no kar ki soma idan ma kika yi haka za ki shiga uku gurin ammi ta faɗi hakan a bayyane tana dafe goshinta ta ci gaba da zagaye ɗakin ita kuma sa ɗin dawowa ta yi gurin ake zaune ta zube jikin shi tare da haɗe gurin su ɗaya ta yi saurin kamo lallausar sa ta shiga sokin ɗinsa tana shashafa ilahirin jikinsa gaba ɗaya ji ya yi iya hakan ma baya isarsa ba isarsa zai ba kawai da ya ɗauke ta sama zai nufi ɗakinsa sosai hankalin ta ya ɗan tashi don ba ta san ma kicin da zai ta shiga ɗakin yi shiryawa ba. Ta fara ƙoƙarin ƙwacewa amma sam ta kasa su ba ɗaya ba, ga kuma ƙarfin sha'awa a ta, A sa ta shiga raɗa masa, Please heartbeat, kar ka kai ni ɗakin zi, za ta kashe ni. Cak ya tsaya ya kasa ɗaga ƙafafunsa, ko kana son ta kashe ni? girgiza mata kai yayi tare da dawowa da ita kwantar da ita akan doguwar kujera sai dai fa ya kasa hakurin barinta ya dinga shinshina ta yana shashan kamshin turarenta yana lashe maitattun idanuwansa yana furzar da numfashi a daidai cikin kunnuwanta yana kai hannuwansa daidai siriri rigar baccinta ya zame hannu rigar duk yayi kasa kasa da ita kaɗan ya shafa kirjinta take ya haɗe da ɗan ya ɗaura harshen sai yana tsotsar nipple ɗinta idanuwan sai buɗe da ƙyar yana zubawa kyakkyawan ta yana ƙarewa bakin tsiwa kallo a hankali yake bin ko ina nata har ma ya zo hancinta daidai bakinta ya tsaya ya ɗaura bakinsa ya tsotsa sannan ya sake tsotsar nipple ɗinta ya yi kan ƙasan ta ya ɗan zame fan ɗinta kaɗan ya sanya hannuwansa yana shafa a hankali hankali yana lumshe matattun idanuwansa ita kuma sai girma take tana sakin numfashi jin yadda yake mata a hankali ci gaba da shafa ya gangaro mara ta zira fingers ɗinsa cikin ƙasan ta yana karkadawa yana shafa ta ja dogon ajiyar zuciya ta sauke tana jin wani irin shauƙinsa na sake kawo mata ziyara jin ya ji ta a jike ya sa shi haɗe wani abu da ya tsaya masa a makoshi sannan ya kwanto saman ta yi mata rumfa a kirjinsa ya ciro abun nashi ya saita jikinsa ya shiga zir suka ji a tare ta sake wani ƙara mai sautin gabaji eh, ke ya manta da wata halitta wai zai a rayuwarsa a halin yanzu su a ce kawai a gabansa yayin da ita zai mana can tana haukar banza shi kuma yana ruwan cikin sa'ad yana shan sha'aninsa kusan mintuna ashirin bata fito daga ɗakin ba a haka duk lokacin shi ma AK bai ma tashi akan kan saɗin ba. Wajen 30 minutes sannan zidin ta sake fitowa da zomar yi wa sabon hauka idanun ta ci karo da abin da ya kusantar tarwatsa zuciyarta. Hannuwanta duka ta ɗaura a saman kanta tare da kurma ihun da ashariya a tare. Wayyo Allah kutumar ubancin me ma zan gani a falon da kake cinta Abdul a halin na ce kar kar ka kusance ta ganin zai yi magana ya sa sadin saurin haɗe bakin su ta sake maida shi ruwa tsundum yayin da shi kuma yake kokarin son tashi da har a lokacin ma asirin zai na jikinsa da kwakwalwarsa amma jin da jin daɗin da yake ciki ya hana hakan tasiri daga ci gaba da samun natsuwa. Suad na sake ɗago masa ƙasanta tana shafa fuskar sa zuwa ƙirjinsa mutuwar tsaye zai ta yi a gurin ƙafafuwanta suka gagara ɗaukar hankali ta soma jin ƙasa-ƙasa tana kallon su a firgice har ta yi ƙasa. ta yi zaman dirshan wato duk yadda ma ta kai ga iskanci da tantiranci sa ta sarta ta a gabanta suke sex da juna da rarrafe ta isa bakin kofar ta tura ta shiga ta soma yin tsirara haihuwar iyayenta sannan ta isa inda tukunyar tsafinta take bata dauka ba sai da ta tabbatar da natsuwa guduma sannan ta tabbatar da natsuwa gudun tsautsayi sannan ta ɗauka wanda zuwa lokacin ma har ihun da saɗin take juyowa daga har ihun swaɗin take juyowa daga falo Tana zuba ihun daɗi, kirarin tsafi ta so mai kusan na mintuna talatin sannan ta ga hayaƙi ya tashi daga cikin tukunyar alaman ma aiki ya soma. Sannan ta mai da tukunyar ma'ajinta ta ce yau za ki ci ubanki a fili ta nufi falo ta tsaya daga bakin kofar ɗakinta tana dubansa har a lokacin yana kan ta kwakume da sa'ad cike da matsananciyar takaicinta ta kira sunansa da na ammi abdulkabir dan baraka cak ya tsaya ya bar abin da yake sai dai fa bai motsa ba Ta so ka zo nan shiga ƙoƙarin zare jikinsa daga nan sa ɗin ita kuma ta ƙwaƙumo shi a jikinta tana masa raɗa a cikin kunninsa please zuciyata ka yi addu'a ko da kuwa a cikin zuciyarka ne kaji kar ta yi asarar raba mu don Allah kar ta yi nasarar raba mu a tsawace zai ta ce ko ba Abdulkabir ɗan baraka nake magana ba cikin rawar murya ya ce shine to ta so ka zo nan idan ni inda nake a tsaye A matukar haukace ya tashi sai dai fa ya kasa barin gurin har sai da sadin ta mai da fan ɗin jikinta da rigar ta kana ya juyo isa gaban zi. Mu je da hannun da hannunka ɗakin wancan shegiyar mara kunya sannan ka ce ta biyo mu. Mu Muzurai ake so mai sa'ad tashi mu je. dole sa ta bi su a baya zuwa ɗakin ko ina tsaf sai wardrobe da ke hargitse saboda wajen can kayan sa ɗin duk ta bi ta hargitsa wardrobe ɗin waya ba ta umarni ba ta umarni ta soma kwashe kayanta ɗaya bayan ɗaya da zuwa asalin mahallinta. Jikinsa ya yi sanyi sai dole ya ba sa ɗin umarni idan ma ba ta yi ba yanzu zai sake ta. Haka jikinsa ɗin na kirma ta shiga kwasar kayanta tana kaiwa wajen gidan. Tana dawowa har ma ta kwashe komai nata, zina, nan tsaye a kanta tana zaginta, sannan ta ƙara da ka ba ta umarni kar na sake ganin kafarta a cikin falo kai kuma kar na ga kayi kuskuren takawa zuwa inda take wallahi wallahi wallahi ka ji rantsuwa uku na yi ko duk ran da na ganka a wannan faɗin ta nuna ɗakin da sa ɗinki za ta koma ciki ka gama aurenta tana gama faɗar hakan ta ture shi cikin gida ta kulle shi ta baya ita kuma ta juya ta shiga motar ta bar gidan kai tsaye hanyar wurin bokanta ta ɗauka. Durƙushewa ɗin ta yi a gurin tana kuka ga kayanta a gabanta shi kuma AK yana tsaya bakin windo yana kallon shi ma hawaye yake yana bata ta haƙuri. William ne ya taimaka mata ya shigar mata da kayanta. Zai durkushe a gaban boka na kan dutse bayan ta gama zayyano masa komai da ya faru ya soma buga ƙasar cikin dutse. Yana gama bugawa ya matsa ya mata tsawa tare da cewa la'ananniya aikin ki na dab da karyewa amma za a tisa ki je cikin tukunyar ƙasar da na baki ki ɗauki farin yadin ciki duk wanda ya sadu da ke ki dinga goge maniyinsa da wannan farin ƙyallen sannan ki ƙaurace wa mijinki a shimfiɗa har na tsawon wata biyu har na tsawon wata biyu guda ranar da kika cika wata na biyu nan ki yi ƙoƙari ku haɗu da juna ki zo min da maniyinsa akwai sihirin da zan haɗa miki da shi. Godiya nake la'ananne shugaban aljannun saman dutse, sai dai fa ina da wata bukata, ina son a mallake min mahaifiyar tasa ta yadda komai na yi ba za ta ga aibona ba, sannan a saka mata tsanar kishiyata ta ji ba ta son ta. Boka ya sake mai da idanuwansa kan dutse can ya ɗago ya ce, wannan aikin ba zai yi ba, duk inda kika je ba za ki yi nasara a kansa ba saboda ƙarfin addu'ar da ke jikinsu. sai dai ki ci gaba da samun galaba akan Abdul shi ma duk ran da ya ganki ana saduwa da ke sihirin zai karye kuma babu wani sihirin da zai sake tasiri a jikinsa. Haka ta bar gurin boka ta dawo gida hankalinta kwance ta ci gaba da sha'aninta. Kwana uku kenan da fadawan sa'ad da da faɗan sa'ad da ta shirya kai ummanta ta kai ma ummanta ziyara sun daɗe suna hirar duniya inda mahaifiyarta ke sake yi mata nasiha a kan rayuwar duniya har ma zuwa kan mijinta da abokiyar zamanta. Na ji Umma, na gode sosai. Ni kaina a rayuwar aure na Na sake samun more experience. Ni yanzu matsalar gidan aure na ba shine ne a gabana ba. Burina na ga kin komawa ga iyayenki. Umma, yanzu baki ji daɗin yadda ma kike gani na Ba Bana da kwanciyar hankali. ko da bana da kwanciyar hankali ai kin ji daɗin yadda kike gani na ko ki yi tunani umma ita ma fa mama za ta so ganin ki a cikin duniyar ta na san har yanzu ma ba za ta daina kukan rashin ki a kusa da ita ba ki daure don Allah umma Umman sa ta numfasa bayan ta gama sauraron diyar ta ta kana ta ce zan koma mana sai dai lokacin komawa ta ne ba ta yi ba ni kaina ba zan ce ga dalilin abin da ya hana ni har na kai wannan lokaci ban dangana gare su ba A da can fushi nake na rashin nema na da ba yi ba, yanzu kuma ban san dalili ba. Ummansa ta kira sunanta tare da takowa ta kamo hannuwanta duka cikin nata. Lokacin ki kasar ki yayi da zarar ma na haihu za mu kai wasu mama ziyara na bazata, ko da kuwa ni kaɗai ce. Ummana, na fa san abin da ya sa kika kasa komawa. Ba kya son barin ƙasar mahaifina da ni kaina ko? Wanda kike wa baya raye, ni kuma duk inda ma kike zan zo gare ki. Idan ma baki je ba ni zan je. Ni za ni je na ga dangina. Murmushi Umma ta ke da baki san ma hanya ba? Zan sani idan lokaci ya yi. sa ta shiga gaya wa Ammi yadda za ta kai kanta ƙasar ta turu labarinta da ta bata. Umma ta jima tana mamakin sa sosai gurin ƙarfe ɗaya na rana sa ɗin ta wuce. Ta kai wa Ammi ziyara. Ammi ta ji daɗi sosai sun yi hira mai muhimmanci da Ammi. sai dai fa ba ta yi magangancin sanarwa Ammi komawa ta boys quarters ba, ta bar wa zuciyarta wannan damuwar matsayin wani sirrinta domin kwanciyar hankalin mijinta da ita kanta. Gaya wa Ammi daidai ne ga musgunawa Abdul ɗinta, ita kuma abun da bata so kenan sai wuraren la'asar sannan Swadin ta soma shirin komawa gida inda Iman ta so a yi mata rakiya amma ta ce dole dole ba za ta je ba. Ammi ta sa direba ya maida ta da kansa. ke bai sake yin gangancin zuwa inda ɗin take ba, sai dai fa ya zo da wani dabara duk sanda ma zai fita sai ya leƙa ta ta window ɗakinsa. Idan ya ganta harabar gidan tana shanya ko kuma wasu abubuwan ta sai ya rubutu cikin farar takarda ya jefa mata, ita kuma za ta ɗauka ta karanta to da waɗannan damar suke samun haɗuwa da junansu. Kamar yau tun da zai ta bar gidan sa'ad na ɗakin ke kasancewan wikin ne suna manne da juna duk ma ba wani abu suka yi ba da ya wuce ma romansin, Williams ya ya aka yi musu odan Williams ne ya sa ya musu odan abinci sun ci sun sha har kusan karfe takwas ɗin dare suna tare da juna kuma duk lokacin zai bata dawo gida ba daga ƙarshe suka bige da mu eh, da morar junansu sai wajajen karfe ɗayan dare sannan saɗin ta baro ɗakinsa lokacin zai ta daɗe ma da dawowa ta ƙofar baya ya bayo da zai da zai bi daidai da shiga ɗakinta suna tsaya bakin ƙofar kamar kar su rabu har ma ta juya ya janyo ta jikinsa ya rungumo ta daidai bakin ƙofar yana sake bata wata wasu hot kisses ya ce I will miss you my baby ita bakinsa ta kamo ta tsotsa sannan ta janye jikinta ta tsotsa tana mai da maɓallin rigarta da ya cire ta kama gabanta tana ɗaga masa hannu ya dade tsaye a gurin har ma sai da ta ma tabbatar da natsuwarsa ya dawo gangar jikinsa Sannan ya nufi hanyar ɗakinsa, yana shiga ya kwanta kan katifa yana sauke nauyin ajiyar zuciya. Bai so rabuwa da ita ba. Ita kuwa sa ta koma ɗakinta wankan tsarki ta yi haɗe da alwala ta shiga jero na filfilu tare da kaiwa Allah kukanta ya kuma raba ta da abin da ke cikinta lafiya. Ta dade tana addu'anta sannan ta miƙe tsaye ta je inda ta ninninka zunnuka ƙasa suka yi ɗan ƙwari kaɗan ta kwanta don babu katifa a ɗakin sai dai fa eke ya tabbatar mata washe gari William sai ka mata katifa a ɓoye. Tun bayan da zidin ta rabu da Sadiq ta sauya akalarta zuwa kan wani sabon ma'aikacin da aka maye gurbin Sadiq ɗin da shi. Tashin farko tana ɗaura idanuwansa a kansa ta ji ya tsarga mata tun daga tsiyayar tun daga tsintsiyar kafafuwansa har zuwa tsakiyar kanta. Hannunta ta kai ta tsotsi tsakiyar kanta ta ci gaba da ƙare masa kallon. kusan kwana uku kenan take shawagi a kansa ta rasa ma hanyar da za ta bi ta janyo hankalinsa gare ta yanzu haka ma zaune take a cikin ofis ɗinsa ofis ɗinta kyamarar da ke ɗaukar inda ma yake ta sa gaba ɗaya tana kallon mufin ɗinsa tana sake jin sha'awarsa na mo na matashin yaron ya shiga ranta ƙwarai bata ji ba ta ji ko da ba ta ji ko ba don aikin boka ba a kanta za ta iya tsallake shi ba tare da ta ma bari ya kusance ta ba kasa daurewa ta yi ta yunkura daga kujerar da take zaune a kai ta fito cikin ma'aikaciyar cikin ma'aikatar kallonsa ta ci gaba da yi tana haɗiyar yawo don ta san a ranta tabbas yau za ta neme shi domin dai kawar da sha'awarta tare da biyan buƙatar aikinta a irin kallon da take masa ne jikinsa ya bashi ana kallonsa don haka ya ɗago da idanunsa suka yi four eyes da shi take ta mishi alamar ya zo da hannu cikin sauri sauri ya miƙe ya karaso gare ta cikin girmamawa tare da ɗan rusunawa cikin girmama tare da rusunawa ba tare da ɓata lokaci ba ta ce ya biyo ta ta yi gaba shi kuma ya biyo kamar yadda ta ce har a bakin motar ta ta ji shi kai tsaye ta miƙa masa makullin motar tare da tambayarsa ya yi tuki. ya iya tuki? ya ce mata eh oke to mu je ka ja ni za ka mai rakiya zuwa wata unguwa ya ce mata to ya amshi kiɗin motar ya shiga mazaunin direba yana expecting ma ya ga ta zauna a gidan baya sai ya ga ta shiga gidan gaba tun cikin mota ta dinga jinsa da hirar tana nuna masa hanya da hannu har suka isa Ibega New Site. Wata kwana ta nuna masa ya shiga tare da idan ya kai daidai hotel din can ya yi hon ya shiga. Haka kuwa ya aikata, ya shiga ya fakin ta sake cewa ya biyo ta. A hankali suka taka step ɗin har suka isa bakin ƙofar da ta kama ta ciro ki ta buɗe kofar ta shiga. Shi ma ya sanya kai cikin ɗakin sannan ta kulle sai lokacin ma ya ji gabansa ya faɗi. Ta ɗan dube shi kaɗan ta ce, ka saki jikinka mana sannan ta shiga bayi ta sanya ki a ɗakin yana zaune ya ji motsin fitowarta ta tsaya a bakin ƙofa jim bata ƙaraso ba ta ja ta tsaya ya sa shi ɗago idanuwa arba ya da shimfiɗa shimfiɗaɗɗun abin da nata suke kwance ga ta tsaye komai na jikinta yana gani a zahirance idanuwansa ya mutsutsu lokaci ɗaya ya ga ta soma takuwa zuwa gare shi har ta iso gare shi firgice a firgice bai bar sa firgici da tsoro bai bar shi ma iya motsawa daga inda yake ba kan cinyarsa ta zauna ta soma na ƙirjinsa tana ɓaɓɓalle botarin gaban rigarsa ba tare da bata lokaci ba gurin nuna masa abin da take da bukata daga gare shi da kuma irin kyautar da zata masa tare da ƙarin girma matsawar ma yi abin da take buƙata. Dandanon ajiyar zuciya ya sauke ganin ba ma kashe shi za ta yi ba a ran sauko, cewa ya gidan sauki idan shi ne dama shi dan hannu ne sai dai fa lokacin da wasa ya yi wasa tana shirin ƙoƙarin haye shi don ma kan abun nan nashi kasanta ta ɗaura tare da cewa madam ina abun muryar ta a ta ma wacce ta shawo wani abu ta ce please ka yi haka without condom na fi son ma a yi babu roba dan ya fi daɗi no no madam gaskiya muddin kina bukata ta dole sai dai da condom zan iya shigar ki ta dan yi shiru tare da tsurawa halittar jikinsa idanuwa tana kallon sa daga baya ta nuna masa inda condom din yake akan dan wani madaidaicin tebur dama kuma yana model din na ajiyewa tare da tishu da sabulun wanka Yunƙura ya yi ya kai hannuwansa ya ɗauko ya zura hannuwa suka soma harka shi ma dai babu laifi ta ce dai amma dai bai kai akil ɗinta ba. Tun safiyar ranar ta tashi jikinta a matuƙar sanye ji take kamar ma za ta rasa komai na rayuwarta ne sannan gaba ɗaya hankalinta baya gangar jikinta zuciyarta ta yi rauni ta rasa ma me ke damunta haka ta dinga aiwatar da lamuranta jikinta ya yi sanyi daga inda take kwance tana lazumi ce kenan amme da ummanta ta lalubo wayarta ta kira su ɗaya bayan ɗaya suka sha hira sannan ta ce ami ta ba wa iman wayarta sun daɗe suna hira ciki kuwa har ta tattaunawa akan bikin iman ɗin da ya taso a kwanakin kusan zai suna tare da eke ko a ɗaki ko ana suna ne suke har dare ta yi ko ruwa ko me kullum suna tare. Amma idan ya zo zancen abun sai dai ta botsare masa, yakan cewa ta yi haƙuri, ya soma laluɓarta amma babu wani biyan bukata sai dai ya gaji da magiya ya tashi ya yi niyyar komawa ɗakinsa. Zuciyarsa ta ce ko ya kai kansa ma gurin Sa'ad ma a me zai faru. Madadin ma da ya fita ma daga ɗakin ya wuce ɗakinsa kawai da ya zarce ɗakinsa ɗin kamar yadda zuciyarsa ta shawarce shi. Tana tsaka da bacci ta ji ana shashafa ta ana sassa zuwa kan cikinta wanda ya ɗan ɗasa kaɗan. Ta yi firgigi ta motsa idanunta fes bisa kansa yana kare mata kallo cikin kayan bacci wando da riga white mai ratsin pink a jiki. Rigar ta yi mata kyau sosai kallonta take har zuwa sanda ma miƙe zaune ta tsura masa ido kamar yadda ya tsare ta da mayatattun idanunsa masu matuƙar kyau da tsoratarwa yana kallonta. Ta ki tsoron yanayin yadda ma yake kallon ta ya mamaye zuciyarta wanda ta san wannan kallon da yake mata yana da manufa iri-iri daban-daban. Tsananin buƙatuwarsa ko kuma gargaɗi bisa ga wani laifi da ta aikata masa. Amma ta rasa takamaiman ma wanne ne daga ciki, tamkar ma bata san ma abin da hakan yake nufi ba, gargaɗi ne ko kuma buƙatarsa ce ta kawo shi. ta tsinci kanta da kowane irin juyawa ta yi kwanciya kawai ta juya masa baya ya sake matsowa za a gare ta ya kwanta lamu a bayanta ba tare da ya ci mata komai ba illa ma hannuwa da ya kai jikinta ya soma abin nan jiki babu kalan salon da bai tsayawa na tsayawa a rai wanda ma baya mantuwa ta yi buruz da shi ta ci gaba da ruɗa masa jiki da waninsa har ma zuwa sanda ma ya cire mata kayan bacci bata soma ba sai da a haka dai duk wata natsuwarta ya gagara ya zamto ta zama kamar wanda babu laka a jikinta ya hebinsa da ita yake kamar ma zai cinye ta ita kanta ilarin jikinta ya mutu murus ba ta da wani sauran laka a jikinta ji take kama su kasance haka muddin da rai tana ji ina ma lokacin da ya kawo mata ina ma abdulkabir ɗinta ya dawo cikin hayyacinsa kamar da ina ma abubuwansu da suke faruwa wai ita ce yanzu ba ta da iko da yanci da mijinta sai dai abin da wata ta ce shi za a yi mijina bai da lokacinta balle ma cikin jikinta da ya kasance abin da ya fi so da muradi a rayuwarsa? Ta tuna lokacin ma da suke a Spain ko tsallake wata ta yi tashin hankali ne, ita ce wai yanzu haƙƙinta ma sai a ɓoye zai dinga zuwa yana koya mata ta hanyar zuwa mata tsakiyar dare wannan um, takaicin ya sa mata sake kankame shi a jikinta tana shafa sumarkansa wasu zafafan hawaye ne suka shiga gangarowa a fuskarta suna bin kuncinta tana adda a cikin zuciyarta jin dumin zubar ruwa ya sa shi ɗagowa daga jikinsa ba tare da ya zare abun nan nasa ba daga ta. Ya ga dai kuka take sosai ya rasa ma dalilin abun da ke sa ta kuka. ‘Yan kwanakin nan idan ma zai abun nan nata hankali ya kai bakin sa ya shiga lasar hawayen da ke jikinta. Ya tsotse lips sannan ya kamo lallausar harshen ta ya shiga tsotsa yana mata raɗa cikin kunninta. Can kuwa ɓangaren zi kasa rintsawa ta yi a ɗaki jira kawai take ta motsa A can kuwa bangaren zai kasa rantsawa ta yi a ɗaki, jaraba ce ta motsa mata, juyi kawai take a kan gado, wani abu ne ya zo mata zumbur ta miƙe tsaye da niyyar ta je ta kai wa Abdul yau. A lissafinta yau zai kama ya kusance ta kenan, yau ne daidai. Murna biyu ya haɗe mata, cimma burinta na boka da kuma kanta. ta san ba ƙaramin cin kaca zai mata ba ta isa gaban miro ta feshe ilahirin jikinta da turaruka kala-kala ta nufi ɗakinsa tana yauƙi tana da dabarbaru ta sa hannunta kan handlin ta muda, ta ji kofar a buɗe ta shiga ɗakin ta ga dai wayan babu shi babu alamansa ta ƙarasa sabahi ta buɗe nan ma bashi nan a guje ta nufi taga ta fito daga ɗakin zuwa harabar gidan kai tsaye hanyar boys quarters ta nufa cikin zafin nama adda take Allah ya sa kar zarginta ya tabbata cin amana ta Abdul yake su ko masoya suna can duniyar sama suna more ƙuruciyarsu suka so mu jiyo motsin sautin tafiya dab dab dab dab ana nufa ƙofar a matukar zaburi AK ya miƙe daga jikinsa a cikin yanayin sauri ya shiga mai da kayayyakinsa kuma ta janyo zani ta rufe jikinta daidai lokacin da zai ɗinta banko kofar ɗakin ta tsilo tana haki tare da zaro idanu a waje tana kallon AK sa'ad ta yunkura da ƙyadda ta miƙe tsaye ta tsaya tana kallon zi gaba ɗaya gaskiyan kanta gaba ɗaya gashin kanta a baje sun hargitsa haka ma kwar idanuwanta sun canza launi alamar ma sun yi wani abu kamar ma suna dab da fashewa jikin zina rawa ta matso kusa da sat me kika yi wa mijina me mijina yake aiki yake yi a ɗakin ki ta yi tambayar ne jikinta na sake ɗaukar kyarma tambayoyinki sun fi sun tafi koyon sallama ko da yake wanda ya san ka'idar addinin musulunci shi zai mayi sallama ba ke ma mai ɗaukar haƙƙin wasu don son zuciya ba. Don haka malama fito ki sallama sannan ki shigan ma mutane ɗakin. Ke? Don ubanki ni za ki faɗa na fita na je na yi sallama cikin ɗakin da yake ciki cikin mallakin ubanki yayi kaɗan. Ubanki dai ba dai uba na ba kuma wallahi kika sake furta min wata banzar kalma baki fita kin bar ɗakin nan nan ba zan tabbatar miki cewa ke karamar iska ce. Oya out. out of this room so ta faɗa cike da jarumta zuwan mijinki kuwa shi zaki tambaya ba ni ba don ko ba a ɗakinsa ba kika ganni da a ɗakinsa kika gani sai ki tambaye ni dalili wani irin juyi zai ta yi za ta yi kansa ta rufe ta da doka. eh ki saurin rungumota jikinsa please my kar ki mata komai idan ma wani abun ya same ta zamu shiga uku da gani har ke a gurin ami ka sake ni ka sake ni na ce kai ne dai za ka shiga uku ba ni ba kuma ina mai tabbatar maka ban da ni ammi uwata ce ko uwarka ka sake ni na ce ta gyara tsayuwarta tana kallon su ciki ma da takaici kana ta ce ka sake ta me za ta yi me za ki idan ma ya sake ki din ki zo karki tunanin mahaukar da kike masa yana biye miki yana biye miki saboda kin ma samu damar rufe masa baki da zuciya da mugun halin ki zaki zo min shi da ni ni na kyale ki wallahi bar ganin ma kin fi karfin zuciyarsa ki yi tunani za ki ci galaba a kaina zan nuna miki ke ƙaramar 'yar iska ce muguwa azzaluma mai zuciyar kafirai a fuska Allah Allah na rantse miki da Allah kina da zuciyar kafirai gashi nan dai a fuskar Musa a zuciyar kuma Fir'auna my Lash kana tsaye kana kallon ta sannan kana jin abin da take cewa eh saurin bugawa sadin tsawa ki wa mutane shiru sa rikice zai din da zaki dinga mata rashin kunya Kar na sake jin bakin ki idan ma ba saki ke na bata miki rai ba. so ta yi shiru ba ta sake cewa komai ba. Zi kuwa sai cika take tana batsewa ake ya kamo hannun Mai Zi mu je ta fisge hannuwan munafuki mace amana. Ka ce ka ce min ba za ku sance ta ba ashe ma bin dare kake kana zuwa gurin ta. Ya saki kai hannuwansa ya riƙo hannuwanta. Wannan karon bata fisge ba sai dai uwar harara da ta jefa masa. Babu abin da ya shiga tsakanina da ita. ake ya faɗi haka ne yana sake ƙoƙarin kamo hannun Zi. Swat ta buɗe baki tsabar mamaki yake babu ma abin da ya shiga tsakanin su Uwar mai ma mai ka zo ya ɗakin ta to. Ba ma shi ba. Kalli idanuwanka yadda suka kaɗa suka canza launi. Haka ma nata. Ki yadda, ki yadda da ni babu abin da muka yi. Swat da ke tsaye ta isa gare shi. Abdul, me yasa ma ba za ka gaya mata gaskiyar abin da muka yi ba? Ta faɗi haka ne tare da ƙoƙarin kamo hannunsa. A tsawace ya dakatar da ita. Da hannun shi tare da daka mata wata uwar nan tsawa. da ta firgita zuciyarta har ma ta sa ta kankame jikinta tana kirma kallon shi take da da bayyanannen tsoro a saman fuskarta take ta haɗe duk wani emotion ɗin da yake da take ji a tare da ita fuskokinsu babu wani walwala ya sauke idanun shi cikin nata yana mai nuna ta da ɗan yatsa ke ba na son iskanci da rainin wayo da hauka kika sake yunkurin sake cewa wani abu sai na datse igiyoyin aure na da kanki babbar magana tashin hankali kai duka duka a nan gurin na dakata sai mu haɗa littafi na tamanin 85 don jin yadda za ta kasance wanda insha Allah tare suke